Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Asabar 30 ga watan Satumba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jami'ai a Pakistan jiya Juma'a sun ce wasu hare-haren da aka kai ciki har da na kunar bakin wake da kuma samaman mayaka sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 62 baya ga waɗanda suka jikkata wanda don haka jiya ɗin ta zama ɗaya daga cikin ranakun da ƙasar ta fi ganin mace-mace a 'yan watannin nan akasarin waɗanda al'amarin ya rutsa da su a mustang suke wata gunduma mai yawan fama da tashe-tashen hankula a lardin baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar inda wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari kan wasu mutanen da suka yi jerin gwano na shagulgulan maulidi 'Yan sanda da jami'an asibiti sun ce fashewar mai ƙarfin gaske ta yi sanadin mutuwar mabiya akalla hamsin da uku baya ga gomai da suka jikkata. Mataimakin kwamishinan gundumar Abdul Razak ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su tare da cewa akwai ma wani babban jami'in 'yan sanda cikin mamatan. Ministan harkokin wajen gwamnatin Taliban ta Afghanistan Amir Khan ya shiga wata tattaunawa jiya juma'a a birnin kazan na kasar rasha inda ya yaba ma china saboda tura sabon jakada zuwa afghanistan da ta yi sannan ya kira ga sauran kasashe na duniya da su koyi da china tura sabon jakada da china ta yi birnin kabul ya nuna alamar za ta ci gaba da kula afghanistan a cewar masu lura da al'amura firaministan gwamnatin ta taliban abdulsalam hanafi ya ce wannan sabon al'amari zai yi matukar tasiri wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin afghanistan da china wani dan kunar bakin wake saye da yar ciki mai bama-bamai ya kai hari kan wani wurin shan shayi a birnin magadishu jiya jama'a inda ya hallaka mutane akalla biyar a cewar wani dan sanda ga muryar amurka shaidun gani da ido sun ce maharin ya auna wurin shan shayin ne wanda ke sansanin mutanen da suka rasa muhallansu da ake kira Jarvish a gundumar Wadigle na Mogadishu wanda ke daura da harabar majalisar dokokin kasar. Muna kan abin da muka saba yi kulle yomin muna kan shan shayi da tattaunawa kan wasannin motsa jiki kawai sai wani mutum saye da yar ciki mai bom ya dumfari wurin shan shayin yana takabbara sai kawai ya tarwatsa kansa a cewar Muhammad Sheikh Abdi wani gano wanda ya sha da kyar. 'Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa kada ƙuri'a mai rinjaye kan wani ɗan kasafin kuɗi na gajeren lokaci jiya jama'a wanda hakan ya daɗa yiwuwar tsaida harkokin gwamnati da zarar kuɗin da ke hannu ya ƙare. kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy jiya jama'a ya ce amincewa da kasafin kuɗin na gajeren lokaci na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaron amurka kamar kare kan iyakar amurka da mexico kuma hakan zai sa 'yan majalisar wakilai su samu lokacin da suke matukar bukata don tattaunawa kan abubuwan da ya kamata a kashe kuɗi kansu to amma masu tsatsoron ra'ayin riƙau a majalisar sun sa ƙudurin ya kasa nasara. shugaba biden da 'yan jama'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka na ci gaba da kin kula da iyakar amurka da ma shawar wasu magabatansu shi yasa nake gabatar da wani tsari na wucin gadi na samar da kuɗin tafi da gwamnati da kare tsaron kan iyaka a cewar makati ga manema labarai a majalisar dokokin amurka da ke capitol hill tun farko a jiya jama'a ɗan To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a dan birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin zai ɗauki mutane dubu ɗari da talatin aikin soji a lokacin bazarar fol ɗin nan. Yana mai ƙara yawan shekarun ɗaukar sojin daga 27 zuwa 30. Bisa ga wata takardar bayani da aka buga a shafin intanet ɗin gwamnatin Rasha jiya jama'a. majalisar wakilan rasha ta kada ƙuri'a a watan yulin da ya gabata ta ƙara yawan shekarun shiga soji labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu mai da hankali ne bisa irin cacar bakin da ya barke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin jihar Zamfara. Tun dai bayan sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara. aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar zamfara inda har gwamnatin jihar zamfaran ta nemi gwamnatin tarayya ta yi tote mata karin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga daɗi a jihar na nemi karin bayani daga kakakin gwamnatin jihar zamfaran suleiman bala idris gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar zamfara dalilin da ya sa gwamnatin dauda lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudundune ba tare da an sanar da gwamna ba ba tare da an nemi shawaran shi ba ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin eh, jami'an tsaro da ke jihar zamfara ba wannan abun damuwa ne matuka ga duk wata gwamnati da ke da hankali na tambayi kakakin gwamnan jihar zamfara ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri sirri ba gwamnatin gwamnatin zamfara ba ce za ta fito ta faɗi yayi su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawa da hannun su ko babu hannun su wannan 'yan najeriya na bin su bashin wannan maganar su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sani. To amma cikin martanin da ta mayar, gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani. Musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su. Ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya ce gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ba shi kunya bisa irin kalaman da ya yi. maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar amma sai ya buge da siyasantar da wannan al'amari shi ma gwamnan jihar zamfara dauda lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki ɗazu-ɗazun nan gwamnatin jihar zamfara ta da sanarwa kuma kakakin gwamnan ya min ƙarin bayani kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne ya ba mu mamaki matukan gaske domin a matsayin shi na kwararre wanda ya dade a cikin ya yada labarai da sauransu ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike. Suleiman Bala Idris mai magana da yawon gwamnan jihar Zamfara. Na tambayi masanin tsaro kuma kwararre kan halayyar bil'adama Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ko ciyaya yake kallon wannan matsalar? a gaskiya ba mu ji daɗin samun labarin abinda ke faruwa a zamfara ba da wasu jami'an gwamnati tare da haɗin kai da kuma ko uh, rufe asirin jami'an tsaro mun ga sojoji ai kafin gwamna ya fito da wannan sanarwa nasa ai duk ƙasa duk duniya an gani ana yawo da shi a whatsapp ga wasu jami'an gwamnati suna ah, suna sulhu da sasantawa da 'yan bindiga daɗi ga sunan rike da bindiga ana yawo da su ana ba da umarnin za su zo wani waje su wuce da allah kar a taɓa su ba a gaya mana a ina ne ba sai da gwamna ya fito da nasa sanarwa wannan abin takaici ne abin ba daɗi ba yadda za a zo cikin jiha a zo ana sulhu da 'yan bindiga ba a ga gwamna ba yanzu saboda allah wasu kungiya ta majalisar ɗinkin duniya ko ta au kungiyar afirka ko ta kungiyar abin nan na ah, hada kai na afirka ta kudu ta yamma da muke ciki za su zo cikin mu suna bincike ba tare da sun gawa ita gwamnatin tarayya ba don mu kungiyoyin muna, muna da mamba a cikin kungiyoyi ba daidai ba ne don haka ita gwamnatin tarayya ta tashi ta wata jami'anta su shigo wani jiha ba tare da gwamna ba kuma ana kiran gwamnan nan shine babban mai ba da tsaro a jiharsa su zo su a shigo ba a gaya masa ba wannan ba daidai ba ne bai kama ko hankali ba abu ne da ya kamata a yi bincike a gane su waye waye ba su umarni me yasa suka zo me suke yi don me ba za su haɗa kai da gwamnatin tarayya ba in da gwamnatin jiya in ko ba aiko su aka yi ba a gano ko suwaye a basu horo abin da gwamna ya faɗa daidai ne haka bai kamata ba ko ko kaɗan kamar yadda na nuna don kana cikin wata ƙungiya bai kamata wani daga cikin ƙungiyar ya zo ya shiga gidanka yana ma bincike ba wannan ba daidai ba ne su ita ma kanta gwamnati ta san wannan abin kowa ya ko an sa shi ko ba a sa shi ba ba yi amfani da hankali ba sam wannan abin takaici ne mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na beacon consulting dr kabiru adamu na ganin cewar mala hassan kamar yadda ka sani tsaro a Najeriya yana a kundin tsarin dokar kasa yana hurumi ne na gwamnatin tarayya kusan gaba daya akwai abin da ake ce ma exclusive list wayanda duk abin da ke ciki to gwamnatin tarayya ita take da hurumi a kai to kuma tsaro na cikin wannan exclusive list amma kuma wurin gudanar da tsaron ana baima gwamnatin jihohi dama na su taka rawa ma'ana duk da yake a tsarin dokar kasa an ma gwamnatin tarayya sai misali za ka ga a jiha akwai wannan majalisa ta tsaro wadda shi gwamna shine chairman sannan kuma mun san da cewa gwamnoni aka zo amma kuma misali a majalisar gwamna shi a chairman amma kuma yawancin membobin za ka ga da 'yan bangarorin gwamnatin tarayya ne in ba misali irin jihohi da aka ce sun yi amfani da dokar majalisarsu ta jiha ba sun kafa eh, bangarori na tsaro wayanda duk da yake har yanzu eh, kundin tsarin dokar kasa bai tantance a matsayin wayannan irin tare-tare ba amma dai abin da nake ce shi gwamna shine chairman za ka ga amma yawancin membobin eh, bangarori ne na gwamnatin tarayya so a takaice dai gwamnatin tarayya ita take da hurumi akan kan akan harkar tsaro idan ta dau mataki akan harkar tsaro shari'ance ba dole dole ba ne sai ta gaya ma gwamna amma kuma idan har tana son abin ya yi nasara eh, dole ne ta saka gwamna a ciki ta nemi goyon bayansa kuma don shi adda kasa kuma eh, babu da za a yi abin ya yi nasara idan ba a samu goyon bayansa ba um, eh, wani abin kuma na la'akari da shi shine ne wanda zai nuna muhimmancin bangarorin nan biyu su yi tafiya tare misali yanzu aka ce abu ne wanda za a yi a cikin dazuzzuka a karkashin tsarin dokar kasa yawancin dazuzzukan nan karkashin jihohi suke gwamnatin tarayya ba ta da hurumi dan ba saboda wani dalili ba na tsaro na kasa ta je ta shiga wannan dazuzzukan ta yi abu ba tare da sanin ah, gwamnonin nan ba su a dai akwai bukatar wa'yan ga bangarorin biyu su ta tare abu na biyu shine siyasa da kusan za a ce ya shigo wannan al'amarin ita gwamnatin tarayya siyasar ta daban gwamnatin jiha eh, zamfara siyasar ta daban fahimtar da yawancin mutane za su yi ma wannan abu shine na cewa ah, a siyasa ce ake ake kokarin ni a wannan al'amarin dangane tambayanka na wushin wa za su amfana da irin wannan rabuwan kawunan 'yan bindiga 'yan ta'adda da duk su masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana don wayan ga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi da na fahimta tsakaninsu to ba babu yadda za a yi a samu ci gaba a wurin kudurin da ake son a cimma shi yasa ya kamata su yi kokari su rufe wannan gibi a samu a ɗinke barakar da ta kunno kai don a samu a cigaba da aiki a shawarar da zamu ba mai ta gwamnatin tarayya shine ta hitar da ko ban san fasarar da zan yi wa framework ba da hausa Uh, wato tsari uh, ya fi karfin tsari misali wadda za a yi amfani da shi wurin magance matsala na ta'addanci da irin wayannan 'yan bindiga wayanda suka addabi yankuna na najeriya kowane yanki na da nashi matsala to kamata ya hidda framework na yankunan nan guda shidda na yadda za a magance tsaron idan aka hidda framework nan a yi taro tsakanin bangaren tarayya da bangaren jihohi a samu a haɗa kawunan a kuma samu goyon bayan jihohin nan a kan shi wannan framework to zai rage irin rabon kawuna in ba za ka manta ba a gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba buhari an yi lokacin da gwamnoni a yanki guda suna bin tsari daban-daban to in ita gwamnatin tarayya ta yi da irin wannan tsarin zai rage irin wannan kuma sai an yi haka kafin a samu a magance shi wannan matsalar. dr kabiru adamu to shin ko yanzu ina mafita har ila yau ga farfesa muhammed tukur baba abin da zai kawo ƙarshen wannan aika-aika shine gwamnatin tarayya ta zama gaba wajen haɗa kan mutane da za su yaƙe ta ita take da sojoji ita take da 'yan sanda ita take da civil defense ita take da dss wannan kungiya masu tsaron eh, mutuncin kasa ita take da nia wato kungiya masu tara bayanan asiri na eh, na kasashen waje wadda na kasar waje wadda zai taimaki najeriya ita take da komi ita za ta iya tura mutane gwamnatin tarayya ya kamata ta hada mutane ne ba ta zauna tana raba kanta wannan suna gwamnatin jiha na magana gwamnatin tarayya na maganan sulhu da 'yan ta'adda su bar su tafi da bindigogi to yanzu yadda aka yi in 'yan ta'addan nan sun tashi ne daga jihar zamfara za su tafi jihar niger to kuma ka je kana kana sulhu da su ka buga waya ka ce to za su zo su ketare eh, za su tafi nan waje kada taba su wato ka dauki ciwo ne daga kafa a jiki ka mai da shi hannu ka dauki ciwo ne daga hannu ka mai da shi kai wato ka ce su je can kuma za ka matsa ka je ka same su a jihar zamfara a jihar daja suna tafiya da bindigogin su fa kuma ka nemi a fitsari a bar su wuce wannan bai kama hankali ba ko kaɗan ko kaɗan gwamnatin tarayya ita za ta haɗa kan mutane za ta ce ga abin da take da shi ga abin da ba ta da shi ga yadda za a yi ga bayanai na sirri da jami'anta suka ɗauko daga kasashen waje ga inda mutane nan ke samun makamai ga inda suka fito da sauransu don a gaskiyan abin shine in mutanen nan na magana ko da hausa ko da turanci da faransanci ko da fulanci ko ma da barbaci duk yaren da suka ji suke yi in kai kana da sanin yaren nan zaka sani harshe ne ba na kasan nan ba harshe ne na daban farfesa muhammed tukur baba Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da ɗan gari. shirin da gidan rediyon muryar amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon vision fm sokoto sunana lawal aliyu a cikin shirin na da ɗan gari za mu kawo muku tarihin garin kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin yabo da ke jihar sokoto najeriya wannan gari dai na kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200 mun tattauna da uban ƙasar kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa sunana dr muhammad jabi kilgori sa'in dole osmaniya sina kansila a majalisar mai arama sarkin musulmi kuma king meka kuma a wan kasa a kilgori wadda take cikin karamar hukumar yabo na jihar sokoto wannan gari na kilgori menene tarihin shi to tarihin garin kilgori dai wanda ya asasa shi shine ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga puta toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mu mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu shi ibrahim mai tuta da suka zauna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su su ci gaba da karanta suwa da ilmantar suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar kilgori farkon zaman shi ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce madagel lokacin da dan fodiyo yana a nan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaliru to shi lokacin sadda aka yi eh, bore na saturu sai aka rarraba su 'yan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta ibrahimu a sa'i a kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma kilgori domin su kula da al'umma saboda a a rage bore da ga turawa a lokacin da aka fara don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi ibrahim mai tuta akwai suka aure suka wani daya daga cikinsu muhammadu ya armi daya dan hodiyo sannan kuma shi ma a sa'i umaru ya arme da sarkin musulmi a ciku so lokacin akan ba da bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka don hakan wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan karamar hukumar yabo mahi yawancin mutane da suke cikin wannan gari a fulani da hausawa da kabawa da gobirawa da sauransu asalinsu Numa da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na ci gaban al'umma me yasa ake kira wannan sarauta sa'i to sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake eh, title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular usmaniya shi wanda an ma'asasar na wannan sarauta ta kilgori sai ibrahim mai tuta shi yake da hakki na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma shi ka zuwa ya hidda hakkin allah wannan zakka sai ya yi suwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da baitul mali inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi shehu mujaddadi ya basuwa jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi eh, wayanda suka kafu shin menene kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi to kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka eh, tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin kilgori ƙasa kilgori ana ce mata kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne mana hillani da hausawa da kuma ah, masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana gashi kai ne eh, sa'i na goma shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular usmaniya to daular usmaniya kamar da kansa faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko ibrahim mai har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa daular usmaniya tare da su an kai da su da ba da goyon bayansu kuma wanda asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka ba shi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko ana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son ai advance a ci gaba shi zai da tuta a gaba idan ana son a karya ko a yi dama ko a hagu shi za a ba umarni kasan ga yaki akwai eh, commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai tiyata kwamanda wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi so shi mai tuta ibrahimu shi ne wanda a dauke da tuta jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aiki na dauka tuta duk eh, sarakunan musulunci da aka yi To ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori? Eh, kwarai dukkan su kaga shi daga baki daga shi shi Ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi don saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hudu don hakan ga da gare shi sai ɗanin Muhammadu sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru sai wanda Haliru Haliru shi fitan da ya yi eh, Umaru shi ya yi hice saboda lokaci ne an kaci sokoto shi na ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tayano amadu da aka zo aka gwabza a giginya shi na ɗauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaƙi ba ko wani turawa ba su ci ba kuma dundunar ci sarkin musulmi a tayano su suka yi shawarar cewa su za su yi hijira su yi su taimaka suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai suna ta su shiyo shiri su taho su sake mai da matani don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma burmi can kasar ah, adamawa inda yake a nan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar kuma funuka eh, eh, yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin rundunar shi sarki musulmi a tahiru da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i umaru sauran runduna suka wuce suka ta har sudan yanzu su ne suka kawo wani gari da ake ce mai runo a can sudan so shi wannan sa'i umaru shi ya yi fice saboda gare shi ne aka yi wannan yaƙi kuma suka yi wannan ƙarfin eh, imani suka huskanci turawa kuma suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan ku sai aka ba dan shi haliru eh, shi aka ba shi aka ba aka ba shi wannan eh, wannan sarauta ta sa'i to da gare shi sai wanda an mahahi na sa'i abakar wanda shi kuma lokacin shi turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can burbe aka ci eh, aka samu wannan akasi sai suka tafi da tutar to lokacin salon amadu shi kuma mahahi na sa'i abakar aka dawo da tutar 1960 da sardauna ya zo eh, sardauna ingila ta zo ta ba sardauna tuta sardauna yabba sarkin musulmi abubakar tuta shi kuma sarkin musulmi abubakar ya ba mahina sai abubakar su waɗanda su suka yi ce cikin masu sarauta kilgore daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na. kayi magana akwai al'ummomi daban-daban da kace kabawa da fulani da sauransu eh. ya zamantakewar su take tsakani. A zamantakewa su lahiya take ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk wa'yan mutane suna tare da ɗan hojo da yawan su wasu adalawa wasu gobirawa wasu nan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don hakan ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai bahinta akwai kuma ci gaba kwarai da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu to wane kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya to muna kara kira ga al'umma da a ci gaba da kula zaman lafiya ya yi komi ya yi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zan musamman tsaro ya zama kowa yana faɗaki yana ba da gudunmawa ga harkar tsaro yana ba da gudunmawa ga harkar ilmi ilmi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba mai saurare karshen wannan shiri kenan na da ɗan gari inda muka ji tarihin garin kilgori da sarautar sa'in daular usmaniya a madadin gidan rediyon muryar amurka da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Lawal Aliyu ke muku fatar alheri. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.